Washington DC. Masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta alfa rediyo sannan za iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. To jama'a masu sauraro kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 20 ga watan Oktoba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan dokar da aka kafa na ba maza magidanta hutun kai jego da ake kira paternity leave a turanci. kai yake zara'u masu saurare muna tafar karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana mata da maza zauren tattaunawar namu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su mai sauraron barka mu sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe a wannan fili namu a yau na tare ne da matasa maza da mata da zamu tattauna da su akan dokar da aka kafa wacce ta ba maza ma'aurata daman su zauna da iyalinsu su taya su jego a cikin dokan ma har sati biyu aka ba shi namiji ya zauna da iyalinsa idan mata su ta haihu waya ake kallon wannan shi dokan ne da yake sabuwa ce a ƙasa kuma yaya mazan suka karɓe ta a tare da ni ina tare ne da maza da mata a ciki ma har lauya wato barista wanda shi ma zai mana fassara akan ita wannan doka da kuma abin da take nufi akwai zainab buhari sadiya hassan muhammad lawal da barista abdullahi badaruddin sai kuma malam musa adamu yusuf barkan ku da zuwa nan zauri wannan doka sabuwa ce da aka kafa aka kawo muku maza muna taya ku kuma murna maza da fatan za ku san amfanin ta ita wannan doka a gare ku. Muna godiya. Malam Lawal bari mu fara da kai wannan doka ta zo sabuwa ga ta kuna ta murmushi me dokan nan yake nufi a wurin ka. Abin da wannan doka take nufi doka ne da ake kiranta paternity leave kamar yadda aka samu maternity leave a wurin mata. Maternity leave ana ba mata wata uku da da suka haihu za su yi hutun wata uku don su dan raini ‘ya'yansu kamun su ɗanye karfi sai su da wurin aiki kuma wannan hutun na ma'aikata ne ya Allah aikin gwamnati ne na gwamnati ko na ah, kamfani kamfani duk dai ana bada wannan hutun to yanzu haka ma an samu na maza a yau shine sa muke muku murna yauwa so abinda wannan ah, hutun ke nufi na paternity leave ba wani abu bane misali yanzu akwai masu aiki misali a ce banka wato aikin banki aikin banki in namiji yana aikin banki za ta ga ba gida very early kamar a ce misali karfe bakwai in aka mutum haihuwa ma kila a lokacin wannan mata shi tana kwance a gida da su da bibi suna barci ba su tashi ba kila ba zai samu ma ganin yaron da aka haifa ko yaron da aka fara kyau ba har sai kila ta girma misali to shine gwamnati ta kawo wannan tsari dan a samu a basu kwana goma sha hudu su samu dan familiarization da wayannan yaran da aka haifa su saba da su su saba da shiga jikin su yauwa mm-hmm. so ba wai wani abu ne sabo abu ne kai an ba ma'aikata ne dama don samu su taimaka ma iyalinsu kuma su saba da wannan 'ya'yan da aka haifa. To, tsaija. Malam Musa kamar wani hidindimu kuke wa matan naku a matsayin ka kamar misali namiji a matar ka ta haihu dama da me da me kuke ma mata. Yanzu eh, alhamdulillah kamar yadda muke ma mata dama a nan da yadda muka saba ce kasar Hausa yawanci dai kafin mace ta haihu dama za a tanadi dai ice da sauransu ko ba haka ba. To kenan za ka shiga daji ko? Ba sai an shiga daji. To ina nufin wani hidindimun da kuke musu wani kuke bukatar lokaci din. Eh dindimu kamar za ka duk da yawanci mace in ta haihu za ka iske akwai wanda za ta zo ta taya ta dan kula da dan aikace aikace dan goge goge in ma an yi sa'a ta haihu da kanta kenan ba an yi mm. aiki bane to amma kai namiji a matsayin ka na gida dole za ka tsaya saboda dan ba kaza ba kaza dan su wannan su wannan ko ba haka ba da kuma dan daukan baby ko za ta shiga wanka musamman kamar dan wani abu da ya faru kwanaki a unguwar azu wanda wata garin shiga wankan ne tunda shi mai gidan yadda dai ba ma'aikaci bane dan kasuwa ya tafi kasuwa kafin ta fito daga bayi ta dawo har wata bakuwa ta dauke jaririn ta tafi da shi to kaga inda yana nan da inda Allah ya sa yana nan dole zai zama ya sa ido ya zama ya dan jira ta dan minti goma zuwa sha biyar ta dan shiga wanka ta fito. kuma kila ya taya ta cire eh, nafkin din yaro ko ya bashi ma. amma ma ai a wajen ba kowa bane zai ba kowa ne zai wani kawai za a bashi wannan daman ne mm. na ya zauna da iyalin shi kamar matan ta haihu mm. wani ba da ita zai zauna ba. to ina jin. kin ga a misali eh maza kana kana ne wani zai iya zama ya lura da matan shi wani kuma wannan daman da aka bashi an kara mishi dama ne na ya samu excuse ne abin da zai fita waje ya je ya yi ko mata mazanan duk motsin da suka yi sai kuma su wasu za su zauna da iyalinsu to kin ku ba sai kuma ba dama ba ya je ya karo ta lokaci ne ai shi ya huta ya je wannan ba ta ni ku ci dan kazan nan da za a kawo tare ai aiki ya ci gaba da aiki to yanzu ne mun ji daga bakin malam lawal kuma mun ji daga bakin malam Musa wai ma me shi wannan eh, hutun da suke tunani abin da yake nufi a wurin su to Allah ya sa mun sa a cikin zauren namu akwai barista to lauya wanda zai mana fassara akan ita wannan doka da kuma abin da ta tanadar wa mazajen farista shi wannan doka da aka tabbatar da ita a kwanan nan mm. me take nufi idan aka ce an ba namiji hutun haihuwa to i think uh, duka na ji maganganu kuma duka sun yi magana mai ma'ana sai dai akwai wasu 'yan jararraki wanda nake tunanin ya kamata masu saurare su kara fahimta kai. Mm. wannan doka doka ce wanda federal executive council kwanaki kaɗan da suka wuce suka yi approving ɗinta wanda ya ba iyaye maza wanda matansu suka haihu dama domin su yi hutu na kwana goma sha hudu so wannan shi ne ake kira bounding period amfani wannan doka an ba ku dama ne domin baba da ɗa ko ɗashi su zauna su san juna su shaku ko dai ba san juna ba ai ta yi kaɗan su shaku so in other word kawai wannan abu ne wanda ake kira leave of absence ne daga gurin aiki wanda za ka ɗauka daga sati ɗaya zai iya yiwa daga sati ɗaya zuwa biyu ne maximum dai kwana goma sha hudu. Oh, ashe akwai abin da daidai akwai maximum daga sati ɗaya ne mm. zuwa kwana goma sha hudu. ba za ka iya wuce wannan ba kuma wannan dokar fa ba ta shafi ma'aikata wanda suke private organization ba wato da suke masu zaman kansu masu zaman kansu civil servant ne kawai ne na gwamnati federal civil servant ne ma for now to sai na tarayya sai na tarayya to kun ji su wannan doka mm. da ta fara aiki yanzu wanda muna sa rai jihohi in Allah yarda su ma za su yi domesticating wannan shi ne a takaice wannan doka doka ce wanda ni a tunani na an yi tunani kuma doka ne wanda dama maza ya kamata a ce su ma sun samu wannan period din To kamar a doka, eh. um, barista bar mu ci bakin <laughs> albasa da bakunan su. Eh. Misali idan namijin ya karɓi wannan dokan, eh. ya karɓi wannan hutun, sai kasance ya dawo gida amma ya baji. Yana nan mi wancan tana jego, wancan tana jego, shi yana nan a kwance yana kallon waya, ko yana hiransa ko yana kallon tv shin mace za ta iya daukan wannan a matsayin tunda doka ce ta kai ko ta cewa abin mata haƙi eh kin san a dokoki akwai dokokin da ake kira justifiable laws akwai unjustifiable to yi mana fasara unjustifiable shine wa'inda ba za ka iya zuwa kotu ka enforcing din su to an dai baka dama ne kawai yawa an dai baka dama ne amma ba wai ana hada ka da wani ya dinga kallon cewa dole ne ba to baka da hurumin kai kara ne da hurumin kai kara wannan to mala anya ba saboda ku ne mazan ku ka kaddama da wannan dokan ba shi yasa da zama wannan dokar ma to wannan da wurin matan na in tambaye dan mu sani shin a gida ma wani irin taimako mazan suke musu idan sun haihu ai mazan ma dai kamar dai yadda Zainab ta faɗa mazan ma kowanne dai da irin yanayinsa kowanne da irin halinsa haka akwai mazan da idan misali kina da jariri ko jaririya kuna bacci da daddare wata za ta hana ki bacci ta kuka wani ma ba zai ma tashi ya taimake ki wai ko ya ɗauke ta ba ko ya lallashe ta ta yi shiru ke ki samu ki bacci wani ma juya zai ya ci gaba da bacci idan ma bai kore ki daga daki wani kuma idan kuka dame shi da ke da aiki zai tashi ya fita ya canza wuri ya bar muku daki to daidai ku ne dai masu dai dan tausayi ne zan ci a cikin su wani zai ɗan ɗaukan miki ita ya dinga ɗan jijjiga ta yana dan lallashin ta ce to ke ki dan samu ki bacci mm. ila ko za ta dan haƙura Bikin kin ga to shi wannan doka ma dai to ni dai a gaskiya a gani na ma dai ba a tuntuɓa ba gaskiya a da an tuntuɓa ba kila da ba a ba a ba su ba da ba a ba su ba da ba a ba su ba kawai ba a ba su ba tun je oke abin da ba a ba su wai kace ce ka mun ba ma amfani dan mazan cuwa cuwa za su yi wannan kin ga barista yayi maganan eh. bondin kaman in two za ka iya shakuwa da jaririn da bai san maman shi ya san eh a hankali yana ya fi gane maman shi adawa da wannan lokacin da muna yi tana ba shi nono yana recalling koyaushe yana ganin fuskan mamashi mm. to amma a tsakanin sati biyu ni ban yi tunanin akwai sabo da za a yi da maza da 'ya'yan da aka haifa jarirai ba to kika sani watakila sai fahimci ga irin abubuwan da matar take yi da kokarin tare wurin kula da ya raba namun ta kaka kai maza ku na mata kai maza ku na mata son ka mu mata so son ka koye mu mata da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar namu. Amma a tsakanin sati biyu ni ban yi tunanin akwai sabo da za a yi da maza da 'ya'yan da aka haifa jarirai ba. to kika sani watakila sai fahimci ga irin abubuwan da matar take yi da kokarin wurin kula da ina ga Zainab ta fahimci abin da ake nufi da sati biyu nan ba da take magana yi kaɗan wato misali akwai wanda za ga an masa haihuwa sai su fara faɗa masu gidansu misali a ofis kana da director ko kana da wani type mm. of unit kana faɗa mai ai an mun haihuwa ne a sati biyun nan ba wai dole sai an saba da yaron ba amma akwai ɗan hidindimu da ake misali a ce mata ka ta haihu kana busy baka zo ofis ba mai gidan kana da mm, hidimar bari ne dan araba kin ka yadda dai mutum ba zai rika yawan ɗaukan kamar za a ce ba da excuses kamar ya zai kira shi da hausa yau a wurin aiki ka ce a yau yana mutum ba zai ta kawo uzuri ba an mun haihuwa ne ai shi sa mun samu zo ba ko kuma ban samu na zo ba ko kuma na ji yin kaza na ji yin kaza sannan kuma akwai wanda ake suna da al'adar yin suna sunan nan kamar wani ibada ne a gurin su eh haka ne za a yi taron suna ina ran suna haka ne bikin nuna murnar zuwan yaro eh. kuma gaskiya ne a mahangana kin ga wannan wani al'amari ne da zai kara taimaka ma kamar waɗanda zai zama wani zaki ga mutum ne dan gombe ne kuma yana aiki a abuja mm. wani kuma za ta ga maybe dan kano ne yana aiki a abuja wani maybe dan adamawa ne dan adamawa ne yawa yana kaduna mm. to amma kin ga wannan hutun da aka samu aka kirkire shi zai kara taimaka ma irin wayannan masu nisan zango wato zai ba su dama yawa zai ba su dama su dawo su haɗu da iyalansu yawa su zo su haɗu da iyalansu su kana ganin karfin jikin iyalansu da sauransu To, ba zan yanzu dai Allah sa akwai masu yin hakan don gaskiya ni ina ganin wani ma in ma daga wani garin zai je inda matan shi ta haihu yakan iya ya da zango a wani wuri. Kishin nan naku yayi, kishin nan naku yayi, abin da mazan nan suka yi sai kuma su fasara. Zai iya ya da zango. wato an bashi dama aiki ba sati biyun nan ya isa ya nemi aure ya kara kuma wani ya isa biyun nan yanzu da aka ba bada ba karamin hmm. amfani bai da shi hmm. tun da ba a ba da hutun aure kuma yanzu an ce an ba da hutun haihuwa kenan sai in ce mata na ta haihu yawa sai kuma ya yada zango bai je wurin matan ba amma ya san inda da ya tafi to kun dai ji maza a fasara da mata cikin mutum ma ba amma ba akwai na kwarai akwai da zai tafi to amma a naku tsara misali wannan dama da aka ba mazan me kuke gani wani irin abu abubuwa za su iya kullawa na ƙarin dangon zamantakewa tsakanin ku matan da su maza Eto eh gaskiya ni a nawa gaskiya hangen mm. kamar ma wajen dere reno misali saboda yawanci jarirai dai aka haife su saba sabon haihuwan nan ko dan ba su saba da duniyan ne zan ce ko yaya ne to yawancin su suna damun mutum da kukan dare to yawancin su to kamar dai wannan misali ke baki bacci da rana ba mm. mutane yan zuwa barka mm. yan zuwa sannu sannu an mm. sauka lafiya an samu kai lafiya hidiman wanke kayan hidiman wanke kayan irin wa'annan dan abubuwan da misali kamar dare in yaro ya hana ka bacci yana da kyau a ce kai ma ka dan samu ka huta zai iya daukan maka yarinya ya dan dinga renanta yana dan lallashinta yana dan zuga ta haki samu ki dan da yi bacci tunda dama ke dai kika haihu dama bacci dai ba wani bacci za ki dinga yi ba wannan anya ba tunanin da kike yi a Saudiya ne ko a America za a same shi namijin Najeriya ya dauki yana dai fata bacci da muna dai muna dai fata ai su daukan ne saboda ai mata ba karamin kokari suke yi ba gaskiya ai ba ma a magana ba karamin kokari suke ba saboda idan mace ta haihu gaskiya tun daga dai daukar ciki hmm. har ki haihu har yaro sai ya shekara da wurin wata shida nan kin yaye shi lokacin ne zaki samu natsuwa hmm. amma dai duk dai wannan hidima da zaki je ke baki da wani bacci na kirki ke baki da wani natsuwa na kirki yaro tun bale kika samu mai kuka hmm. to kin gani sai ya kamata dai su dan dinga jin tausayin matan nan mm-hmm. dan da daddare ba su samu bacci ba suna dan taimaka musu suna dan dinga taimaka musu da abinci ko da suna tarin waya ne kuma a abinci ne kyau da za ta ci ta koshin lafiya Allah ya ta samu ta samu karfin jiki wani sai kiga an haihu dan su farfesun nan dan su madara tingani shayi nan da ake sha ruwan zafi <laughs> ka ko ba ko ya siya ya kan iya ya ma ya sha a gaban ki ke ki sha ba to kuna da jin ɗan uwan ku ga sunan suna ta dariya ma madan ma ga yana a gaban ku sun yi dariya da kuka yi magana da su to balantana ballantana da suke gida kenan dai ba za su samu farfesunan da ake nema da eh, fadawa a tunanina bacin wannan abin su farfesu su mai ilimi mm. matan ma suna da wani rawa gani da za su iya takawa shine kin san wani lokaci matan su suke ja mazan ba sa son zaman gida to to ga musu saboda a gyara <laughs> kin ga wani lokaci wasu abin da yasa suke barin gida kila ba su da wadata sosai to matan nan sun dinga ba ni wannan ciwo kaza to korafi kenan da yawa amma an haihu ne to barista ai an haihu ne wannan kuma abin ne da dai zan ce kusan ya zama dole akwai ni akwai wanda na sani an fidda jini ne hmm. kuma ana so jinin nan ya dawo kuma rai aka kawo kuma rai aka kawo ai ina ga barista ga masa wani abu ne mu da yake mun taso a gargajiyance ne hmm. wato al'ada mu na Hausawa ko mutum bai da kuɗi wannan kunin kan wanda ake magana gaskiya to yanzu a matsayin ku na maza wanda abin ya fi shafa wanda kuke tsananin murnan cewa an baku sati biyu da za ku baje kolin ku ku sakata ku wala ku dauda ku goya kwanan da ma za ku fara iya eh, goyo za ku fara ganin maza ke da goyon jariri a kan titi su irin shawarwari za ku ba yan uwanku maza ne cewa su amfani da wannan daman yanda ya kamata. so alhamdulillah ni kawai abin da zan jawo hankalin yan uwana maza shine ina so wannan lokacin ya zama wani lokaci ne wanda kamar za ka yi dedicating din shi Wato za ka sadaukar da shi. yawa ga jaririn da maman shi. Hmm. Ya zamanto wani lokaci ne na ƙara fahimtar juna tsakanin mata da miji kuma wani lokaci ne na wata kan kusanta tsakanin yaro da baba. Ni ina tunanin wani abubuwa guda biyu abubuwa ne masu mahimmanci ko muna kira ga maza wainda ba sa iya sadaukar da lokacinsu da idan matarsu ta haihu. Irin wannan period ɗin da su duba su ji tsoron Allah su zauna su kula da matan da jariri wannan shine shawara. Malam Musa. Mm-hmm. Alhamdulillah gaskiya kamar yadda barista ya riga ya faɗa duk yawanci ni ma abin da yake zuciya na. Wannan lokaci da aka bada lokaci ne da ya zama koda mutum yana nesa ne ma'aikaci ne maybe yana ba matan shi uzurin cewa shi bai da lokaci kaza to gashi dai yanzu eh, masu ba da doka sun ba da doka kuma an sa shi ya zama a cikin kundi na doka na ƙasa to kaga ya kamata ya zama ita mace uwar gida ta fahimci haka in Allah ya sa ta sauka lafiya. To shawara na ga maza shine kamar yadda barista ya ce ni mazan kara akan nashi maza su dage su ba mata lokaci dama ko ba haihuwa aka yi ba kamata ce ana ba mata lokaci at least ko ya ga inda kuna gari da matakka dinga gaba sa lokacin da ko da awa biyu ne awa uku haka misali wannan lokacin da aka ce an bada kai zama baka zuwa ma yawo kullum kana gida sai in fita sallah ko kuma za ka je so wani abu inda hali kai ma dora maka naka ruwa kai wanka ko ba je ko ai na ce wannan fa za mu fara ganin maza da da goyen bebi to malama matan gaya mm, da nake so mun bi kamar zan ce kusan manta to irin matan da in sun haihu waɗanda sukan tafi gidan iyayensu wankan jego kuma fa to ai sai ku san yadda za ku su kuma ya za a yi da wannan hutun da aka ce miji zai dauka ai to shi ma dan wannan sai yi aure daga wani gari mm. kila kai kana aiki Kaduna ne ka auro ta kila daga Sokoto mm. ko daga Kebbi mm. to ka kawo ta Kaduna kuma in ta haihu nan wata tana tattara ani ta can gidan iyayenta ta je ta haihu can ta yi wanka can har sai bayan arba'in sannan sai ta dawo to su kuma irin wa'annan matan kuma ya za a su a'a zaka bi ta ne can gidan iyayen nata <laughs> ko kuma hutun da aka baka zaka ware shi ne ka samu wuri a gida ka zauna kai kana naka hutun. Shawara ya rage gobe shiga rijiya ke da abin yake hannunki mm. sai ki ga san yadda zaki da ke da malam Mm, shi sweetheart shi mm. rabin zuciya za ka bi ne ko za ka shi gonan fulawa wannan batun da hutu ne aka ba shi na cewa ya kaya za mu tafi tare to za mu tafi tare to ke in ya yarda kin ina ita na tawaye ba zai yarda to ke kuma sai ki san yadda zaki sai in fasa zuwa gidan sai ku sai mu in ya gama sati biyu na kan iya zuwa gidan to mm, shawara ya rage wa mai shiga rijiya a fito dai lafiya da fatan mazajen nan za su yi amfani da wannan dama da aka samu domin ƙara samun kusanci yadda fahimtar juna tsakaninsu da iyalansu da kuma ƙara samun kusanci da fahimtar yaya ma yaro yake tarbiyyarsa girmansa da kuma irin ɗabi'u ke kuma ya gane cewa ashe ita uwan nan fa in ka fita ka ta ka tafi aiki tana kokari ba kaɗan ba to kun ji kuma tana kokari ba kaɗan ba saboda da rana bace bacci ba da dare kuma ba ta yi bacci ba to da yaushe za ta yi bacci wanda da san ka samu canji akan harkokin iyali a Najeriya tun daga nan an fara samu hanya eh, tun da an ce daga eh, gwamnatin tarayya sai a dawo jihohi sai zama kila mahaɗan kasuwa an samu doka eh. na cewa da kai da mai tura baro matukar matakata ta haihu ka ta wa'in lokacin a bata kulawa hmm. To ina da shawara akan dubiyan kwanakin da aka bada. Kin ga kamar da kika ce mm. dan kasuwa ma daga yadda aka bada daga tun daga government eh, yawa zai ta zuwa kasan mm. state a zo irin yan kasuwa waye waye. Mm, muke fata. Yawa muke fatan ba. Duk da an bada ni dai ina da shawaran a nemi hanyar da za a dinga ko da ba zai yi a duba gaba daya wanda suke daukar hutun nan ba mm. a dan dinga dubawa ya yanayin hutun yake in dai har bai aiki yadda aka faɗa a kansilin wannan abu ba shi da wani mahimmanci wannan mataki ba zai masu mana awon daɗi ba gaskiya dai ka saboda ina so su je su yi huta kenan maza da mata a amfani da wannan damar yadda ya dace ke ma kake kore shi ta hanyar ayi bani bani barista ya ce kuna da yawan korafi ke sa su gudu daga gidan ku kuma ku kuma mazan kar a baku wannan daman daga waya sai kallon kwallo ko kuma ku ce kun je fira majalisa a amfani da wannan daman kina shiga falo an ce ya dinga taimakon ki ga kafan shi daya akan daya kuma bai san ba ni ba ni biye ce ayi list duk abin da ake bukata a faɗa mishi ya kawo shi kenan ai mai daɗi shikenan ai hutu mai daɗi ya ya ku sha'afa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kanta mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanɗa mai albarka diyar kwarai ribar soyayya. Ɗanɗa mai albarka albarkar soyayya. Ɗanɗa mai albarka diyan kwarai ribar soyayya. Na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi. Na kwance gida na zan huta. Ta mai daɗi. Oh, na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi. kwance gida na zan huta sai na ga hamset na na na ɗauka sai na ji abba da ummi na suna mini allabi shiru na samu karuwa an haifa min da mai daɗi kashin zuciya ne soyayya an mai albarka albarkar soyayya an mai albarka ɗiyan kwarai ribar soyayya ranar na masu saurare kuna nan tare da sashen Hausa a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga kiran farko na ya shigo daga Kwantagora. Salamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam barka da wa muke magana. zara Aminu fage da ana barkan ku da aiki. Barka ka dai. Kuna magana da Abdulhamid mai gyaran TV a unguwar Nasara a Kwantagora ta jihar Neja. To Malam Abdulhamid muna jin ka. Na ji wannan maudu'in da aka doko a yau. To gaskiya sai mu yi adalci domin maudu'in wannan tsarin da aka doko yana da amfani ga wasu kuma ga wasu gaskiya sai a hankali. Domin gaskiya kamar babban ma'aikaci wanda yake aiki a wani waje gaskiya wannan ya samu damar da zai zo gida a yi hidima da sauransu kula da jariri da ita mai jego din kula da shi ga wannan abu ne mai kyau amma ina tabbatar maki zahara min fage da abun nan karamin ma'aikaci wanda yake yana da kar albashin shi ya kai shi wata daya wallahi an kai mai wannan tsarin ya zo hutun nan to dan abun da ya tanada na sunan nan insha Allah kashe shi za su yi karshe a zo a zauna sannan shi an yi bayani wanda yake da mata hudu shi kuma ya zai wani duk wata ɗaya mata shi za ta haihu to ya za a yi da wannan shi kuma duk ta haihu ɗaya ta haihu sai ya dawo koko dai ya za a yi mata ɗaya ne aka baki dama da wata kila kun san wannan ansa za ku bani <laughs> to mun gode malam abdulhamid da wannan ra'ayin naka yanzu kuma za mu garzaya jihar yobe salamu alaikum Amma alaikum salam. To barka da wa muke magana? kuna tare da Adamu Fullo Lantewa karamar hukumar Tarmawa nan jihar Yobe. To Malam Adamu kai kuma me gudunmuwanka a yau? To wannan maudu'i lalle yana da mahimmanci sosai saboda ya shafi mu maza kai tsaye. Eh saboda ko da yake ni ba ma'aikacin gwamnati ko ba san aikin gwamnati ba taɓa yin aikin gwamnati ba. Mm. Ni ma yi ne kuma manomi ne. ina yi wa ma'aikatan najeriya fatan alkhairi allah sa wannan abu ya zama alkhairi ga kasar mu najeriya ko shi ne ya ra'ayi na ni adamu kudu da rufewa ga dagaran su masarmu a nan jihar yobe. amin mun gode mana adamu za mu koma jihar naija daga garin kwantagora muna da wa muke magana. muna magana da injiniya mai gero makeri kwantagora jihar naija. to barka da shigowa zauren namu menene ra'ayinka a yau. To alhamdulillah ina farin ciki kuma ina goyon baya ga wanga mablu'i da kunka bayyana. Ubangiji Allah ka ba mu ikon mu mazaje a adalci. Sannan kuma ina farin ciki Allah ya nuna mana rabda an ka bude mana hilin mu na dare. Allah ya Allah ka mana maganin wannan abin da yasa an ka rufe mana hilin dare. Ni abin da magana na kenan. To mun gode da wannan ra'ayin naka. To To masu saurare kamar dai da wayan nan na jihar Niger muka kawo karshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti da injiniya mu na yau Mr. Cedric. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. que